خلقتني ومن خلقت وحيدا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma in sha Allah kamar yadda muka saba kowane yammaci na wannan wata mai albarka muka haɗu wannan babban jami'i da aka jingina ga babban malamin musulunci malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kanshi da rahamarsa yau ma da shi na zamu a wannan yammacin na shirin da hudu ga watan ramadana shekarar musulunci tun daga hijira daga makka zuwa madina zuwa yau shekara dubu da da yi hudu arba'in da bakwai wanda ya dace da yammacin sha uku a watan uku miladiya dubu biyu da da shida. insha Allah za mu da farkon mu ne a kan ƙarshen da jiya jiya karatu a suratul muddaffir inda Allah ya umarci manzo Allah da wasu umarce-umarce a ƙarshe ya ba shi hango ya tole rabbi ka fasbir game da al'amarin ubangijinka ka zama ya hango kwaikwayi annabawa ba a da an ka aiko karar nan za a sanya nasara gare ka yace ka sani duk masu yi maka izgili akwai wata rana ta bambancewa tsakanin masu la'a da masu la'a ita ce Allah ce fai za mu kira za lika fa zalika yawma yau yawmun atir ya aka yi busa cikin kaho to wannan rana horon nan kama yini ne matsananci Allah ce alal kafiri da gairu da kan kafirai bai da sauki sanan kuma akwai wani babban mutum cikin gari makka mai cuta ba shi ne ne kamar ne wa man kallaka tawhidan da wannan halitta yana shi kadai waje an lahu malan ne sanya musu dukiya mamdudan mai kakkiya wabari da shuhuda kuma biya suna halarci tare da shi kowane lokaci bayan dadiya wa lahutan lahu tamhida sannan ya shimfiɗa mashi dukiya samun duniya shimfiɗawa ai basattu bai ne dai duniya basadan shimfiɗa mashi duniya a cikin shi abin da ake ce mashi hida wai ya sartu lahu takalifal hayati wa mazahirar jahi wal izzi wa siyadati ya kore mai matsalolin rayuwar duniya da suka sauƙaƙe ne ba shi mabayyanar daraja ɗaukaka da jagoranci a kana fi ƙwarashin azizan maniya ya zama cikin ƙwarashawa babba ne ƙwarai mai kariya wata yidan kuma ya zama jagora a wanda ake wa biyayya cikin ƙwarashawa Allah ya ce sannan duka a ƙarshe kuma bai gode mini ba amma sun mai yada ma'u an azida sannan yana bayan haka duka yana bukatar kuma kara mai dukiya a yada ma'u an azida na ɗauki ma ya biyo wani biyu yana nuni in naɗa mai mai cikin dukiyar shi yayan shi kuma alhali wa kada kafara ya kafirce ya kafirce ya hinjiri shi ne Allah maɗaukin sarki yana sifanta ɗabi'un wani dubin a ƙarshe Allah ya ce sa'urhiquhu sa'udar zan tilasta mashi wata azaba ta hawa da gangara ai fa ukallifuhu wa unbi'uhu ila azabin sa'abin shaqin zuwa ga wata azaba wanda take matsananciya la yudaku wanda ba mai iya dauka irin wannan azaba tudrifu an wata wanda za ta raunana mai karfin kama tudrifu wata mai yaqabu ila al-jabal kamar yadda ake raunana ƙarfi mai hawan duci mai tsananin mai tsawon tsawon kurna je ce sa'udan ɗin na ai sakaratun manta yi kallafa sa'udu ha wani duki ne mai yawan sulbi babba tsauni mai tsawo cikin wutar jihar nan yi kallafa za a dora mai sa'udu hawan shi bai ga tsara fi a alahu hadara fi jihar nan yi ya kai can ƙarfi zai gangaro cikin wutar jihar fa ya hawi ya gangara cikin ta alfa amin kabla an ya baluga qararaha a gabani ya kai kasan wutar jahannam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to fil hadith ya zo a cikin hadithi as-sa'udu jabalun min nar wani dutse ne cikin wuta ya sadu fihi al-kuffar kafirai suna dora hawan 70 kalifan shekara 70 kafin su tashi ثم إن سنتاك ثم يحري فيه كذلك أبدا كدورا كتوا إلى غندروا تكون تجهنا مهار أبدا من على فارو الله يسي دا أبين الله إنه فكر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر نعم ubangiji madaukakin sarki ce lahin shi innahu fakkara wa qaddar ya yi tunani mai tsawo ta sa ne ya ta abin da zai faɗi kun san abin da a tushe wannan maganar malumman musulunci sun ce marar walidu بالنبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي ويقرأ القرآن فوش مثلا لك وليد بن مجير يا بي كان النبي صلى الله عليه وسلم انا قرات القران فاستمع لقراءتي وتاثر بها يسور علي قرات النبي سي تاثيرا تو ده قرات فان الوليد حتى اتى مجلس قومه من بني مخزوم سيدي مجلس متعلمك ganuma ka zo faƙala sai ce musu wallahi na rance muku da Allah laƙar sami'tu min muhammadin anifan kalaman wallahi ɗazu na ji wata magana ga muhammad ma huwa min kalamin in wannan magana ba ta mutane ba ce wala min kalamin jinni kuma wallahi wannan magana ba ba magana aljannu ba ce yace wallahi inna lahu la halawa magana tana da wani irin zaƙi wa inna alaihi laƙawa ta ɗala'atu kuma kanshi akwai wata ɗanyantaka wa inna alahu la musmiru birgishin magana tashi wallahi yana haifar da wani abu wa inna asbalahu la mugdikun kuma sannan a ƙasan shi wato mai ƙwadda mutum ne wa inna kuma ku sani wannan magana ta Muhammad da miji la ya'lu yana daukaka wa ma yu'la alai wallahi ba wata magana za ta daukaka ta wannan magana ta Muhammad ita a gaskiya abin da zan faɗa muku sun man sarrafa ila manzilihi da ya gama wannan magana sai jiwa ya gida faqalat quraishu sai quraisha da faɗa mu magana suka ji tsoro suka razana saboda shi a jagoran su ga kowane hanya ke ban cika abin da shafi dukiya da daraja suka ce saba a wallahi alwali lalle wani ya ce ya karkata zuwa ga addinin muhammad maganar gada ya yi tabban yana gwada su zuwa ga addinin muhammad wala ba an na ƙureshin kulla in ko shiga addinin muhammadu ƙureshi a gaba da za su bi shi ba wanda zai rage fati ya bi shi kaga an razana kenan ga wadda maganar da ya faɗi ya tabbatar da ƙur'ani magana ce ba ta mutane ba ba ta aljanu ba kuma ta hitar ɗaƙar ɗan adam ya faɗi irin zaƙin da an ga ƙur'ani sai Abuja ne su, faga na abu ce ana aka fi kuma ni ku bar da shi na ishe ku shi na isa muku ana shi musulun fanda laka hatta jalasa ila janibin walidi hazinan sai ya yi tafaffa zuwa gidan Khalidu bin Walidu bin gira ya zauna gehen sa ya yi shu yana cike da bakin ciki da damuwa فقال له الوليد سي وليد بن مجيرة يتشي مع أبو جهل ما لي أراك هزينا يا ابن أخي هبا dan wana ka da maka wani ka gani kana cike da bakin ciki fa qala ce kaifa la ahzun ya zan yi bai bakin ciki ba dan kai dade wa hadhihi wannan kabila ce ta quraishawa ta jama'u laka malam an ce a yi maka tattantun kuɗi li yu'inu ka saboda su taimaka maka ala kiwari sai ne ka cewa girma ya ba ta yanzu ba ka da ya ta ta ka sun ana can ana magana a tara kuɗi a ba wa yaz'umuna suna riya annaka zayyanta kalama muhammad ka kawata muhammad maganan muhammad wata ba'ata kuma ka karkata zuwa ga maganar nan tashi li tusiba min fadli al'ami don ka samu ragowar ci maka annabi muhammad don Allah ya sa muhammad ya taimaka maka da ragowa abinci ka ci da iyalinka wata nalumin mali ka samu ɗan wani taimako daga dukiyarka walid bin mugira da ya ji maga magana fagadi ba gazaban shadidan sai ya yi fushi-fushi mai tsanani wa ƙala alamta alam ƙuraishu halan ƙuraisha ba su sani ba ne an nimin a kasarihin malam wa walada ya ce ƙuraisha sun mance ni ne mafi yawan su ga dukiya da yaja wa halashe bi a muhammadu shi muhammadu halayya ya ce ya ƙoshi ne wa ashabu sun koshi min da'amin daga wani abinci hatta ya kuna lahu, fadl da'amin bali ake ce su zarga a bani wace irin magana ta kore shi sun kai mini irin wa gare ni wayo ya hasala sun makama ma abi jahil sai ce tashi mutai bai tsaya ba sai majalisin quraysha ba hatta ata majalisa qaumi sai da yazo majalisin mutane fa qala lahum tazumuna anna muhammadan majnun yace kuna ta maganganu kuna riya Muhammad mahaukaci ne kuna riya mahaukaci ne fa hal muhu ya kana kunga yana kunga yana yana harka hauka yana somewa ba zai a ce aljannuna ka bugu ne qalu allahumma la tata'a qala tazumuna annahu kahinun kuna riya cewa shi boka ne fa har ra'aytu mu yatakahanu kasu da dai kun taba gani Muhammad yayi bokanci qalu Allahumma la kace wallahi bin taba gani baraka kai qala tazumuna annahu sha'ir kuna riya Muhammad mawaki ne fa hal ra'aytu mu nadaka bi shi'irin qad kun taba gani inda ya rera waka qalu Allahumma la kace wallahi ba mu gani qala tazumuna annahu kazzabu kuna cewa makaryaci fahal jarrabtum alaihi kadiban qattu kun taba jarraba inda aka samu ƙarya guda da taba yi a rayuwa ta qalu allahumma la kace wallahi ran kai da mu gani fa Quraishun, lil wajhi sai suka ce mawali ibn jira to wa ma hadha ladhi yaquluhu kina ta da waɗanda duka bashi ko guda suka ce ba to fa ma wani na to ba hukaci na ba mun ji ba boka na ba mun ji ba mawaƙi na ba shi to wani na Asabiyan ni za ka ci game da su an zo an ce musu an ce mai an husatar da shi an ce mai ana can ƙurashi ana caccattun su tara kuɗi su ba shi saboda ya ce a ce yanzu abinci raguwa abinci annabi ya kajira a ba shi yake suka ce turan ta yadda duk da duwa daga baki na mutu wani na ce fafafkar fi ya ɗauki lokaci yana tunani sun makala ma huwa illa sahirun ya ce ba mahaukaci na ba ba dan boka na ba ba mawaƙi na ba sai dai a ce dan sihiri ne amma ra'aitu muhu yufarriqu bainar rajuli wa ahlihi wa waladihi ba ku gani maganarsa tana sanya zama sanadiyya ya rarrabe tsakanin mutum da ɗansa da tsakanin mutum da iyalinsa ba ku gani ba wa ma hadha allazi illa sihrun kuma abin da yake faɗa ba ba komai bane face sihiri ne yana da sihrul kalam kaga nan sun ci nasara sun dawo da shi hmm. don haka abin da yake faɗi bai kasance ba illa sihiri ne asir wanda ke tasiri cikin mutane to shi ne Allah maɗaukakin sarki wannan tsayawar da ya yi tunani mai zurfi na Allah ya kotun ya gwada mana ce hu fakara wa ƙaddar shi dubin bin ya yayi tunani wa ƙaddar ya ƙaddara abin da zai faɗi game da annabi sallallahu alaihi ya sake cewa summa fakutila an tsine masa Allah ya la'ane shi kai ka kaddara ya kaddara abin da ya fara ai qatalahu Allah akhadahu ala tilka alkalimatin hamqa'i akan maganar da ya fadi ta wuka allati ajalaha fi nafsi wadda yayi yawo da ita cikin tunanin shi haisu qala anil qur'ani innahu sirrun ta inda yace game da alqur'ani sihiri ne wa an muhammad yace muhammad innahu sahir aka ce an tsine maka akan wannan tunanin da ya yi ya fito da waɗanga kalimomi Allah ya kaki cewa sun makuti na sannan an tsine mashi kai fa kaddara ya ya kaddara waɗanda kalimomin da ya faɗa ga manzon Allah da Qur'ani da Allah ya saukar mashi Shi ne Allah yake summa nazar summa nazar hmm. summa abasa wa basar na'am Allah sun manazar sannan ya yi tunani mai tsawo lokacin da suka ceto mama huwa in ka ce duka ba shi ba mahaukaci ba shi ba boka ba shi ba mawaƙi ba suka ceto ran kai da shi ma huwa to shi waye kai a ganin to wannan tunanin da ya yi nazari mai tsawo sun ma'abasa sannan ya ginte wadda fara sannan ya ƙara murtuki huskarsa sun ma'adabara wasta kamar sannan ya juya baya daga barin abin da ya fahimta da alkur'ani na daɗi da tasiri da bambanta da maganganun aljannu da na mutane wasu kamar sai girman kai ya kama shi don an ce mai ana iya mai annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce هذا إلا قول البشر فقال سيدي إن هذا معنى ما هذا إلا سهر يؤثر به وأنم magana tashi bata kasance ba wace magana ce sihiri ne mai tasirantuwa ta hanyar juya mutane daga barin uwayensu ko kuma matansu haza wannan bai kasance ba illa qaulul bashar wace qur'ani magana ce ta mu Allah ya ce kan maganar ga da wallahi ba zai more an yanke mai hukunci shi yasa manzo Allah yace kana ya faɗin kalima guda ta nisantar da kai ga ga aljanna nisan gabas da yamma kana iya da kalima guda ka faɗe ta ta nisantar da kai da wuta nisan gabas da yamma mutum na biyu suke tafiya kan hanya suka yi daidai da bukin mushirikai inda ke bauta mu gumakan suka tare mutane da suka ce kai dan badan girmama waɗanda gumakan nan ku girmama lim guda ya ce wallahi ban girmama ba wallahi tallahi ban girmama waɗanda ƙasƙantattu da su da masu biyar suka kashe wannan mutu. da wannan rashin girmama ya shiga aljanna ya yi shahada guda suka ce kawai dan girmama an ga ba a suna ba a ga girmama da dan wani abu ya ce to a kawo yanke musu kujeru bai ya yanke musu rago ko sa ko rago mai shi a kawo kuje shi yana ganin ya nakasa su bari a yanke musu kuje girman masu da kuce ya yarda da cewa suna da wata daraja wannan abin ya mutu bisa ga wannan aƙida kuma ya shiga wuta don haka kalima karama tun haya kai ka aljanna kalima karama tun haya kai ka wuta gobe lahira shine Allah ya ce ta uslihi ta karna سأصليه سقر نعم وما أدراك ما سقر عليك والله سأصليه سقر ده سنوزا شغال ده شيء متسقرا أي سأدخله جهنم zan shigar da shi wutar jahannam ya talazza harraha yana onuwa barbakuwa da zahinta ko ya zuku ha yana dandana azabarsa Allah ya ce wa ma azara ka ma kai mai jin labari ko mai karatu wa ya sanar da kai abin da ake ce masa kara haka ce al-istifhamu littahwil wa tafazi, tambayar da aka don a ƙara hirgitar da kai da ƙara buna na al'amarin ce wa ma alama ka ayu ayu shay huwa tabhiya taqar ni ake ce masa kara Allah ya ce ga yadda take la tubuki la tubuki wa la tamar Allah ya ce lawahatul lil bashar Allah ya ce la tubuki la tubuki ala shay'in fiha illa halakat ba ta rage komai da aka saka cikin tufafi sai ta halaka shi wala ta taruku ahadan min al-fujjar ba ta bari ɗaya daga cikin fajirai illa aharqatu fa sai ta babbake shi قال ابن عباس عبد الله بن عباس لا تبقي من الدم والعزل واللحم شيئا بات رجي جني بات رجي كشي بات رجي تو وإذا أعيد تركهم من جديد تعاود إهراقهم كما wato in aka sake musu sabuwar halitta to awidu kuma za ta kunkoma ihraqahum ƙara babbake su bi ashaddu mimma kanat wa hadha za ta ƙara babbake su hiye da babbakewa da ta yi musu labu kuma wannan ya ce wa haza abadan wannan har abada ne za a ci gaba da mutum irin wannan azaba aka ce walidu bin wajira yana da irin wannan azaba mai tsananin bubakar har abada abada kaga wannan ba karama azaba ba ce ni ja shi ga wannan sanin gaskiya daga baya dawo ya karyata ta kowa ka sanin gaskiya wata bukata ta duniya ko biyan bukata wasu mutane ya dauke shi ya karyata ajin da ya sani na gaskiya to sai ya shiga sakara wuta mai tsananin kuna wadda ba ta raguwa kullum zahinta na yau ya hi na jiya na gobe ya hi na yau haka na take ta hiyar shi ne allah ya ce la buki wa la ba allah ya ce kuma halinta lawa lil bashar ma'ana bai balbala ce wato ga waɗanda suke talika ai taluhu wata zaharu li'an na su tana balbala ta hito cikin dukkan jikunan mutane min da ba'idatin tana lailayowa tana kama mutane daga zango mai tsanani da izami ha saboda girmanka, wa hauli ha da al'amari muni al'amari ba wuta ce wadda ka bari sai an kai mata ba lailayowa ta kamar yadda ka san an kunna wato wuta abin da gas take lailaya ta ta je wuri mai nisa haka wutar ta kara ita ba take lailaya tana kai ga kahirai tana laƙume laita ba mu daga cikin masu shigan Allah ya ce baya ya ce lawahatu lil bashar sai ya ce a gaba alaiha tis'ata ashar Allah ya ce kanta alaiha tana da matsara tis'ata ashar goma sha bakwai goma sha tara أي خزنتها الموكلون عليها تسعة عشر ملكا وتمت أكانت تنادى ملائكة قوم شاتر من الزبانية الأشداء إذا كزبانية إنما سسنني وأن ذاك في السنتكان في سورة سورة التحريم الله يعلم ambaci kaurin su can da tsananin su cewa ba a saba gani inda mala'ikun da sha tara ne ya ce waɗannan mala'ikun alaiha mala'ikatun a akwai wasu mala'ikun gilazu masu tsananin kaurin jiki shidadun masu tsananin kaushin rayuwa la ya asuna Allah ba su saba ma Allah ma a mara amara abinda duk kwaman ɗin da Allah ya ba su ba su saba wa wa ya fa'aluna suna aikata ma yi umaruna abinda aka umarce su kace to duk da an ce gilazu me a kimanin ka kaurin su baka sani ba قال ابن عباس نا أبجد ما بين منكبي الواحد منهم يسيرة سنة tsakanin kafar da ɗayansu da wuyarsa ta hiyar shekara ɗaya wa kuwatul wahidi minhum shi ne kuma ƙarfin ɗayansu an yi zariba bil maƙamaɗi ya yi bugu da guduma wuta fayan da fi'a in ya yi bugu fayan da tilka darbati saba'ina alfa insani in ya yi bugu da guduma wuta nan sai a samu katifa bi tilka tarafati sab'ina an ta'ita mutum dubu dari za su fada cikin wutar jahannama halusi ya ce ruwiya an ibn abbas an ruwaito daga na abbas annaha na nazalat alaiha tis'at ashar da aya ta sauka kan wutar na akwai mala'ika goma sha tara qala abu jahal li quraish sai abu jahal ya ce shawa ƙurayshawa saki latta ummahatukum uwayen ku sun rasa ya ce aka miya ibnu abi kafsha yani asma'u ibnu abi kafsha muhammadan kenan na ji dan abu kafsha yana ba ku labari ke lakabin da suka yi mai kenan cikin su ibnu abi kafsha saboda ɗan gidan duri annabi isma'ila ne annabi isma'ila kuwa an taba umarni da a yanke shi an kafance shi da rago to shi yasa cikin annabi ibnu abi kabsha sai yace asma'u ibnu abi kabsha na ji dan gida abu kabsha yukubiruku yana ba ku labari cewa anna kazanatan nadi cewa mala'ikun da an matsa rahuta ta ashara sha'ara ne wa antum addahamu ma'ana ku kuma adadi ne mai yawa ai al'adadu shaja'an adadi mai yawa kuma zarumai yanzu afa ya ajizu kullu asharatin minkum goma ɗinku suna kasawa an yaba ishu bi rajulin minhum to rike muna mutum guda cikin waɗannan mala'ikun ga ku jama'a ne masu adadi kuma zarumai ba san ku da tsoro ba goma ɗinku za su kasa su rike mala'ika guda wa antum dahamun alhali ga mutane masu yawa faƙala abul ashabbi aljamhi akwai wani mutumin da ake ce ma abul ashabbi wanda shi ne an yanke fata sa aka ajiye ada kafa kai bisa za a koma ta a yi ta jaba ya jirge ta sai dai ta kekkece ta bar shi ga ɗauri na da duge na yadi mutum na mai ƙarfi ya taɓa muƙabilar kokowa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum goma in ya an ya aje abu ko aka aje ya giya ya rika na mutum goma suka ja duk ba su iya jiya shi daga inda yake in aka samu fata mai karfi aka aje ya aza kafa ta za a koma san ai ta ja kai dai kuke ce ce amma ba za a yi firge ta ga kafa ta in aza mata dudduge ne ya daura saboda mugu karin da gare shi to shi na yace mutu wa kana shadidan badashi mai tsananin karfi ne yace mutu ana aka fi kun sab'ata ashara zan ishe ku goma sha bakwai ku ku duk jama'a gari ku taru fakafuni antum zunaini ku ko ku rike min ku iya ku iya ne dai mala'iku nan guda biyu cikin goma sha tara goma sha sha nawa sha bakwai duka na ina yi muku maganin su zan yi muku maganin mala'ika goma sha sha bakwai ku ku taru ku imma mutum biyu ku rike su to rasa da za su sa wa wuta ba a san Allah ba ba a san halittunsa ba jahilci ya kama mutum bannar da gobara ba ta yi ya jahilci Allah ya jahilci mala'iki shi ya sa ya faɗi wa gama gana shi ne aka ce faƙala fa'anzan Allah sai Allah ya saukar da wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa taimake ka Allah ya saukar da ayat wa ma aka ashaban nar illa mala'ika ba mu sanya matsaran wuta ba face mala'ika ai wa ma ja'alna khazanatan nar illa minar al mala'ikati al-jilal haka sanya cikin mala'iku masu sauri a shidadi masu tsanani walam naj'alhum min al-bashari ba mu sanya cikin mutane ba hatta yi tari uhun ba dai mutane su iya kayar da su wai gane ko su rinjaye ba irin mutane ba ne Allah ya ce wa ma ji Allah iddatan ba mu sanya adadin su ya zama goma sha tara ba illa fitnatan lil ladina kafaru ta ke don mu fitini waɗanda suke kafiri don abu jambi abu ashab ya ce kawai ku kame ni ku dai ima mutum biyu cikin su ni mutum goma sha bakwai dinan dun na yi muku magani zan rike su in hana su kai kowa wuta ku dai ima mutum biyu Allah ya ce haba ai mala'iku na yassa ba jan adam bane ba ne a ce mutum ya yi kari ya kashe su ba ɗan adam ba ne mala'iku ba su kamuwa ga ɗan adam ba su kayuwa ga ɗan adam wa ma ji Allah iddatahum illa fitnatan lil ladina kafaru ba mu sanya adadin su ya zama goma sha tara ba kawai fashe domin fitini kafirai ay lam naj'al zalika al-adad illa sababan li fitnati wa li fitnatin wa dalal al-mushrikeena domin mu batar da kafirai haythu istaqallu bi adadin ta inda suka ga karancin mala'iku wasu haza'u suka yi izgili hatta kala abu jahali sai da abu jahali ya ce ya ajiz kullu mi'atin minkum duk mutum ɗari suna gaza an yafi shu bi wahidin minhum ne mutum guda daga cikin su sun ma takaru juna mina na sannan ku hito ku daga wuta kawai a taruwar la'a musu a ciru ku yi mutum ɗari su kama mala'ika guda mutum ɗari su kama sai kun buwaye ku hito da ku hito da daga wuta ta'ala tabri wa tabri fi wa inna ma ja'ala Allahu al kabara an iddati kadanati jahannam fitnatan ya sanya labarin mala'iku da aka ce sha tara ya zama fitina ga kafirai ita ta bibi sun bilani saboda kariya ta za su dan suka yi daga duk garin makka zai taru a ciyoyi mala'ika goma sha tara sun yi jayi ai mala'ika guda ma ba su yi ba su inma ko guda to shine aka ce ya zama fitina gare su lita kadibihim bi zalika wa qawli ba'dihim li ashabi li ashabi la sabila likamfata ashara likamfata ashara yin malakin ila adadina ba hanyar da za a ci wai mala'ika goma sha tara duk yawan gana mu lalace a cewa sun imar sun sanya mota mu waɗanda irin lalatattu sun faɗi wannan akan izgili Allah ya ce to ya sanya wannan adadin domin ya zama fitina ga kafirai su ƙara zurfi cikin kafiri su ko muminai Allah ya ce ya sai kina lazina utul kitaba don su ko ahlul kitabi su sani saboda sun karanta cikin lissafi ailiya ta kana ahlul kitabi min sirki muhammadin don su ko ahlul kitabi su ƙara gaskata gaskiya annabi saboda su an karanta sun karanta cikin at-taura da injila cewa mala'ikun matsara jahannama goma sha tara ne su za su ƙare yaƙin za su gane manzo ne za su gani man dole saboda ga littafin ya zo da abin da cikin littafin ta su ƙara imani su kare yaƙini a kan abin da manzo Allah ya faɗi gaskiya ne Allah ya ce ba shi kaɗa wayar gadon da Allah ya ce kuma wayar gadon da zina amanu su alu kitabi su kara yaqini aikin annabi muhammadu gaskiya su kara tabbaci anna hadal qur'ana min indillah su tabbatar da qur'ani daga guri Allah yake ji yajiduna hadal adad fi fi kutubihim al munazzala saboda suna samu wannan adadin rubuce cikin at-taura da injila suka za su kara yaqini annabi manzo Allah Allah yake su kuma ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد المؤمنون imanin su ko mu'minai su kara imani tasdiqan lillahi su kara gaskata Allah wa rasulihi da manzonsa bima yushahiduna min sirri sidqi bari nabiyye saboda ni saboda abin da suke gani na gaskiya annabin annabin su manzonsu wa taslimi ahli kitabi kuma su ko ahli kitabi domin su sallama lima jaa fil qur'ani muwafiqan lit tawrat wal injil do su sallama ga qurani saboda abin da zuciya Al-Qur'ani ya tabbata cikin at-taura da injila Allah ya ce wala yartaban ladina utul kitab wala yartaban ladina utul kitab wal mu'minun na'am Allah ya ce wala yartaban ladina utul kitab domin kada waɗanda suke ba abuta ta su samu kokanto ai wala yashuku ahlul kitab wal mu'minun domin kada ahlul kitab su samu kokanto da mu'minai fi adadin cikin wannan adadin nasu haka ce wa hadha ta'kidun lima qablahu wannan jumla karfafa shi ga wanda aka gabanta ya annahu lamma zikira yaqinu nafi anhu shakku in an bace yaqini to yaqini yana kore shakku fa kana kenan sai ya kasance kaulu wala irtaba mubalagatun wa ta'kidun kai matuƙa ne ga karfafawa wa huwa ma yusammihi ulama'ul balagati al-infaq shine abinda maluman balaga suke ce ma'ana sai kaiwa cikin magana Allah ya ce kuma waliya qulal ladina fi qulubihim maradun waliya qulal Allah ya ce kuma wani ya kula lalle da fi gulubin mara kuma domin su ku waɗanda munafukai waɗanda adda ciuta cikin zukatansu ta munafuci wal kafirun su da kafirai su da cewa ma za a radar lahu bi hada mutum bi Allah yake nuhi don ga misali kuma mi kawo ga misali Allah ya ce wani ya kula lalle na fi gulubin shakku wani fa'un wal kafiruna من أهل الكتاب ده كافرين ده كتما أبو تابي اللي ساي أي شيء أراد الله بهذا القول العجيب ni Allah yake mi da wanka magana mai ban mamaki Allah allazi huwa masalun fil garabati wal bada'at wanda yana yana ɗaya daga cikin maganganun da suka kai matuƙa zama baƙuwan magana wali ma za yi kawifa na bi wasu dati wato bi wasu dati misa yake tsoratar da mu ga mala'iki goma sha tara ya tsoratar da mu ga takara ya tsoratar da mu ga mala'ika goma sha tara mina na Allah yake ni da wannan magana haka ce razi ya ce isbatul yaqini fi ba'd al ahwal la yunafi husul al irtiyab ba'd zalik samun yaqini wani lokaci bai hana a samu kokanto wani lokaci yace fal maqsud min i'adati hadha al qawl abinda an maqsudin dawowa da wannan magana huwa annahu hasala lahum yaqinun jazimun bi haythu la yahsulu aqibuhu al basatu sun samu yaqini tabbatacce a farko wanda bai kawo kukan wa kad kana sallallahu alaihi wasallam ya alamu min hali quraish annabi ya san haliyar quraish annahu mata akbarahum bi hadha al-adad al-ajib duk lokacin da ya ba su wanga labari mai ban mamaki fa innahum yastahzi'una bi zaqin ibdili da shi wa yadhakuna minhu fi dariya zalika bayyana ta'ala al-gayata shi yasa Allah ya bayyana matuƙa min zikri hadha al-khabari makasudi sana bayyana wannan labari A daha bayani mafi bayyana bayani Allah ya ce wannan bayanin ya yi shi ka yudillu Allah kazalika Allah Allah ya ce kazalika wa kuka ji Allah magana guda ta kawo su sun wasu sun bace wasu sun yi ne wasu sun samu kokanto kazalika yudillu Allahu a yasha haka al'amari Allah yake yake batar da wanda ya so batarwa daga cikin su akwai abaji wa sahabihi shi da ka yudillu Allahu anil hidayati wal imani man arada idlalahu haka Allah ke batarwa daga bari imani wanda ya nemi irada shi ta hukunta shi haka kuma ya haji man arada hidayata da magana guda kuma sai Allah ya shiryar da wanda ya nemi shiryar da shi wala hul hikmatul badika Allah yana da hikima wanda ta kai matuka wal hujjatu dam rek kuma hujja daat dar kai ci nga kana ko war la ni ko Allah yake agaba ma ya alamu junu wa ma ya alamu junu rabbika illa hu Allah yake ma ya alamu junu rabbika ba wanda bi san adadin runduna ubangijin ka ci ay wa ma ya alamu adadul malaikati ba wanda de san adadin wa mala'iku malaikatu watum ka su wa da famatu adzamin da girman jikinsu wa kasaratuhum da yawan su illa Allah rabbul alamin fa sai Allah ubangijin ta ne shi ya san girman su shi ya san kuma yawan aka ce fil ayat cikin wannan aya akwai raddu ala abi jahali akwai raddi ga abu shi na kala amma da rabbi muhammadi a awami mana amma da rabbi muhammadi a awami shi ubangiji muhammadu bai da wasu mataimaka illa ta tsata shirar hashe mutum goma sha bai da kowa mutum goma sha tara ɗaya na agari na mala'iku Allah ya ce to wa ma hiya illa zikira wa ma hiya illa zikira lil bashar Allah madaukakin sarki ya ce wa ma hiya wannan magana ba ta kasance ba illa zikira a ce tunatarwa ce lil bashar ga talika wa ma hadhihi nar wannan wutar da aka ambata allati wasfaha لكم الجبار ود الله وبنجي تنكو ساي يصفان تامك بي كفن شي الا مو اذا تام وتذكره للخلق واذيني الله يك ثاني كيل يفاقو تورو الله ويديرو سي بيي الله يتي كلا كلا والقمر نعم والليل اذ ادبر وسوي والصبح اذا اسفر الله يتي كلا اها أه، أه. ma'ana rabu da wannan magana a yi rada'un wa zajarun wato kalima ce ta tsawata da hirgitarwa sun ma aka sama ta'ala sannan Allah ya rance bil kamari da wata ala anna saqar haqqun bisa da cewa wutan nan ta kara gaskiya wal ma'ana ta biyu la'ikar al da wallahi waɗancan masu injilin su hannu waɗanda ke wasu injili bil wahyi da wahayi wal qur'ani masu injili da al qur'ani an fili su hannu daga aikin nasu su sani'i da mummuna aikin su wa uku simu bil kamar ina koran tsawa da wata da hasken sa wallahi ina rantsuwa dare idza adbara iya ba da bai aiwa wa uqsimu billahi hina walla bi zulmati zahiban lokacin da ya juya da duhun yana mai tahiya wa subh ina rantsuwa da sahiya idza asfar lokacin da ya bayyana ai idza taballaja wa ada ya bayyana kuma ya hakkaka wala sharadiyahu ala ala arja'i ya fiti hasken akan yankunan kafa na rantsa da waɗanda lokuta innaha in الله إنها أي توسجها نما لا إهدار كبر صلى الله عليه دك سين دي من يمسيبون فإن جهنم لا إهدار دواهي جهنم صلى الله عليه دك من يمسيبون ورن ذكي ما كبير ما والبيا والبلايا الكديرة كما صلى الله عليه دك سين بلاوي ما هو كان من هذا فكيف يستهدئون جهة فكاك أفكي إبجرين جهنم ويكذبون صلى الله عليه وسلم قال أبو هيان أبو هيان الأندلوبيات فقسمت على بهذه الأشياء تشريفا لها Allah ya rantse da waɗanda lokuta saboda girmamawa da yau wa tanbiha alama ya zaharu biya min lahi wa qudratihi da kuma wato fadakarwa aka abin da ke bayyana cikin waɗanda lokuta min lahi na abubuwan mamakin Allah wa qudratihi da ikonsa wa qiwamul wujudi abin da ke bayyana a cikin su na wato tsayuwar abin da talikai suke tsayuwa da shi ne aka ce aka sama ala anna jahannama hidab dawahi Allah ya rantse da waɗanda halittu ya rance da mi da wata ya rance da dare lokacin da ya ba da bai ya rance da sahiya lokacin da ta bayyana haskenta cewa wallahi jahannama tana ɗaya daga cikin manya-manyan musibu fi la nazira laha wadda take ba ta da kini cikin musibun duniya a fil ayat a cikin wannan aya imamu ila anna shamsa wal qamar makhluqan lillahi wannan rantsuwar da Allah yi da rana da wata yana nuna da rana da wata halittu ne halittattu ne guda biyu da suka hito daga Allah wa ma fi harakatihima kuma su din nan cikin tahiyar da suke yi wa ma da ba da bai da suke yi wa ma da fuskantuwar da suke yi wa nushu'il layli da faruwar dare wannan hari da faruwar yini ma daga waɗannan ne ake samu yini da dare musaffara ne da ta ala korarru ne bisa ga umarni Allah madaukakin sarki sajidina masu yin sujada ne bai ne dai fi wa qahrihi masu sujada ne a gaban kuzura Allah da rinjayarsa fa kaifa yuhsinul bashari ya zai ga mutane a ayi abuduhu masu bauta masu wa yakfuru bil ilahi alladhi khalaqahu masu hinjirima ubangiji nan da ya halicci rana da wata والمراد بالتقدم والتأخر فيت أنا قبا الله يا أيها الناس نذيرا للبشر نذيرا للبشر نعم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ثم قال سمع الله ملوك تنسيتيه سيقن جهنم yace nazira ita gargadi ce lil bashar da kalita hiya inzaru lil khalqi yattaqu rabbahum saboda ya ambace ka da irin wanda halakar wanda take yi da kuna take yi mutane su ji tsoron ubangiji Allah ya yayi wannan liman sha'a minku da wanda ya so daga cikin ku an ya taqaddama ay liman arada min al-ibadi an ya taqarraba ila rabbih ya so ya gabata zuwa daga kusanci zuwa ga ubangiji zai lil ta ya aikata ayyuka alkhairi aw ya da filin mabukati ko kuma ya ja da baya ya ci gaba da aikata abubuwan da ke aukarwa cikin wannan wuta ya ce walmuradu bi taqaddim wa ta'khuri as-sabq ila al-khair wa takallufan gaggawa zuwa ga aikata alkhairi ko kuma jinkirtuwa daga barinka da ta Allah ya ce kamar yadda Allah yake faman sha'a falyumi wa man sha'a falyakfur kamar yadda Allah ya faɗa can saman Qur'ani ce ya faɗi wasu kamar nuna jahannama ce wanda ya so ya yi imani wanda kuma ya so ya kafirce amma dai an ji halayyar da jahannama ta kan قال ابن عباس لا بيت من شاء اتبع دعاء الله دون يسو يي دعاء الله ومن شاء تأثر عنها وان يسو يجين تسدغوا الله دعاء ما سيأتي تهني سلام الله كل نفس بما كسبت رهينة نعم كل نفس بما كسبت رهينة yace kowace rai din jingine take ga abin da ta aikata ai kullu nafsin mahbusatun bi amaliha kowace rai gobe ana kama ta ne da aikin da ta yi marhunatu wadda ajiyar inda Allah gurin Allah bi kasbiha da tsirfan da ta tsirfata wala tan fakku ba ta kucewa hatta tu ajiya ma alaiha min al-hukum sai ta bayar da abin da aka tana hakoka wal uqubat ko kuma samu al-uqubi in dai mutum ya samu sakamako akan yayi alkhairi gobe lahira kun kuma ba ya gushewa gaban Allah sai ya samu hukumar da ta cinci aikin da ya aikata a rayuwar duniya Allah ya ce illa a illa yamin Allah ya ce illa yamin sai fa masu duwa ma'abuta karɓar littafin su da hannun dama su ne muminai su kan waɗannan muminai suna da bambanci da waɗanda suke kafirai bambanci gare su mabambanci kwarai da shi na Allah ce illa a sahabar yamini sai mutanen da suke masu zuwa ta gehe a illa fariku su a da'i sai bangaren waɗanda suke masu arziki almumini na muminai fa innahum fakkuri kabon su kan sun banye wuya su wa kalla su ha sun kubutar da ita minas jini daga ɗarmu Allah azabi da azabar Allah bi imani da imanin da suka yi wa da'atir rahman da biyayyar da suka wa ubangiji mai rahama Allah ya ce halin su dukan gobe lahira fi jannati fi jannati yatasaalun Allah ya ce su kan cikin gidajen aljanna ni'ima yatasaaluna suna tambayar junan mu na waya lokaci ta Allah ya ce su kan fi suna cikin gidajen aljanna يتساءلون عن المجرمين فلا تنبيه جنون تتمدى ما تليه عن المجرمين ما سلككم في سقر نعم قالوا لم نكن من المصلين يا الجنة فلا تنجل على الجنة يتساءلون فلا تنبيه المجرمين تتمدى ما تليه ay fi jannati wa basati da suna cikin gidajen aljanna da lambuna la yudriku fa wadannan lambuna ba wanda ke sifanta masa isranin kyawun yas'alu ba'dhum ba'da sashin suna tambayar sashin an halin mujrimi da wani ina so wani allazina fil nar wadanda a cikin wuta wa su'alu nan tambayar da suka yi fi ziyarar tafkifin wani mi kai kuta ai wannan kara kokar da su shi ne aka ce suna wannan tambaya ni biya da su tafkikin wala'ikal mujirin don su ƙara kokar da waɗannan masu laifi wa hin da zarginsu wa idikal al'alami wal hasarati ala nufusin kuma don su shigar da damuwa da zogi bisa ga rayukansu ya kulu na lamfai su ce musu a'a wane ana na ana ƙonuwa masu lakakun fi saƙar mi ya kaɗa ku mi ya zama muku sanadiyar shigar da ku cikin wuta mai tsananin kuna ai mallazi a da kalakun jahannama mi ya shigar da ku jahannama waje alakun ta zukuna sa'ira hakuna ta ɗanɗana wato babbakuwarta wannan tambaya aka ce tambaya ce suke musu ta walaƙantarwa wa illa fahim alimu na su suna sane mallazi a daga lahumun sun sa abin da ya shigar da su ta amma wagga tambaya ta ƙara musu zogi ne da jin ciwo kanu sai ya wuta su amsa musu kuma wala نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى wannan shine amsar da kafirai suka wa mu'minai da suka ce musu ma salaka kun fi sirwa ne isa kuta ai sun sa abin da ya sa amma tambaya ce ta zargin su da walakanta su nakasa su ba sun sa abin da ya shigar sun sa aikin da suka yi lokacin da suna biyu kalu sai suka ce lam nakum minal musallin wani wallahi matsalar mu can duniya ba mu sallah ai kala mujrimuna ku jibi na lisa'ina suna amsa tambayar masu tambayar su aljanna lam nakum min al musallin ba mu kasance cikin masallata ba cikin duniya da duniya ya rabbil alamin ba mu wa Allah sallah ko an ce ai sallah ba mu wa lam nakun nudimul miskina kuma ba mu ciyar da miskina wa lam na natasaddaqu wa nusilu ila al fuqara wal masakin kuma ba mu ta mu zai da miskina alam mu kathir ibn kathir ce wa muradun fil ayatayn ma abadana rabbana ba mu bauta mu ubangijin mu ba wala ahsanna ila khalqihi kuma ba mu kyautata ba halitta shi ba min na waɗanda Allah ya halitta irin jinsin ba mu bauta ba ubangiji ba kuma jinsin mu da muka rayu cikin su ba mu kyauta musu ba ba ma shi kadai muka tsaya gari shi ba kunna na kudu mun kasance muna kutsawa ma'al fa'idina tare da masu kutsawa cikin izgili ga abin Allah ayo kunna na tahaddasu bil ba'dil ma ahli riwaya wa mun kasance muna hira da ma'abuta bata da halaka wa naqau ma'ahum fi ma la yanbaghi min al sai mu auka tare da su cikin abinda bai kamata ba na bannace bannace ayyuka da maganganu Wani kudu aka ce kutsawa innan huwa kasratul kalami shine yawan magana fi ma la min al cikin abin da bai kamata da nan maganganu da na ayyuka suka ce daɗi wa kunna nukazzibu bi kuma ba mu yi imani da ranar kiyama ai nukazzibu biyo yawmil qiyamati kuma cikin laifukan mu akwai ƙarya ta kiyama wa bil jazaa'i muna ƙarya ta takamako wal mi'adi ya tayarwa duk ko guda ba mu imani wa inna ma akara ta'ziba biyo yawmid dini ta'ziman lahu wato Allah ya jinkirta azaba ne saboda girmamawa li'annahum a'zamu jara'imin saboda abin da annan shi wanga da aka ce kunna nu kazzubu bi yawmid din ai ne mafi girman lai sadaka ka ai karami abu wanda Allah in kai imani da Allah gaskiya ne kiyama gaskiya ce ai tarashin sadaka ba ya cutar da kai ya kai kota ba to amma sai aka bar shi a karshe aka ce kunna nu kazzubu bi yawmid din shine wanda mafi muni a fashaha suka ce hatta a samu yake ban gushe cikin kariyar ta kama ko ba hatta adana al Allah ya ce mu gushe cikin wannan wadancan halaye ba sai da tabbatar zo mu ai hatta ja al-maut ai da mutuwa ta zo na hannu fi tilkal munkarati muna cikin wadannan muna na ayyuka dalala da wadannan batun da muke yi qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki yake mu akiba yana mai taqibi ala itirafin bi tilkal jara'im akan ikirarin da suka yi da waɗanda laifuffukan da suka aikata Allah ce to bisa ga bayanan da kuka kuka tabbatar da ku masu laifi ne fama tanfa'uhum shafa'atu fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'i Allah ya ce to ceton masu ceto bayan amfanin ku da komai laysa lahum shafi'un yunqizuhum min azabillah ba su da mai ceton da ke kubutar da su daga azabar Allah walau alamu a ahlul ardi ko da duk mutanen duniya sun taru sun cece su ma shafa shafa'atun fihim ba a karba ceton kowa a kan saboda fila yinda ya cincintar da su dawwama cikin wutar jahannama don haka yan uwa an gwada mana waɗanda ke karya ta kiyama masu labin sabo masu igiri ga addini karshen su wuta kuma in sun zo kiyama duk wanda suka yi yana ceton sai Allah ya bayyana musu bai da iko ya to sai Allah ya so kuma Allah bai yarda da ceton su ga kowa bale a cece su su hito zuwa aljanna wannan yana gwada mana tsoratarwa ce mabayyaniya da tsawata da hangarwa babba ga masu rai in suka ji abin da bai faru ga wasu lahira da wani aikin da suka sa ana yi su ji tsoron aikin nan su kame kansu daga aikata iri ne Allah ubangiji ya kai mu ke insha Allah kun so mu kare sura amma kuma lokacin mu yayi hadi ne don haka zamu za mu in Allah su zai gobe kai mu karkare abin da ya rage abin da makaranto da dai aka ya ne mu inda muka yi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mu Allah shi karba mu da ayyukan da muke yi shi kan Ramadan da gafara da yantawa daga bayu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh imamani jazakumullahu khairan Allah ka saka alkhairi Allah ka biya wani ke ta assalamu alaikum Allah ya kara da lafiya shi da alar masa da sauran masu saurari baki daya don Allah mala yana so a kara min bayani akan zakatul fitri na menene adadin abin da ake basuwa kuma ana basuwa fiye da adadi kuma suwa ake baiwa na to adadin da abin aka zuru dai an zakafonu dai an shar'anta tasa a ƙarshen ramadana a zuna ji an da ramar yusuf cikin hudu ta da yau ta faɗi haka ta. da umartu bil masakin wa ihuratun lissa'ini ya kawo hadisin abdullahi dan umar cewa ita zakkan nan tsarkakewa ce ga masu abu ne ba su da faɗan majalisinsu a jayi yan maganganu waɗanda ba a so ga mai azumi ko a yi ɗan kallo wanda ba a so ga mai azumi Allah da yake kun fi da alkhairi sai kuma a wa'azin abin ga azumin su zo da gibi gobe kiyama sai ya shir'anta zakka kono in ba bace ta sai ta yi fa'ida biyu shi mai azumin yan kurakurai da ba su kai ka ba'ira da ya aikata ka azumin ka ba sai zakka ta zama kankara ga waɗannan yan tuka sai azumi sai koma normal na biyu kuma na son ta zama ciyarwa da miskinai su koren sallah wani yini ne na ake son mazhar nashi a waye gari kowa yana cikin farin ciki da walwala to ya karaba wannan zakar waɗanda suke miskinai sai su samu abinci wadda kowa zai samu abinci ya ci su ma sai su fito da wannan ko ba su yi bara ba suna da ci maka ya sa manzo Allah cikin bayanan sai ka cewa a ganuhum fi zalika yawmi al su'al wadatar da su cikin wannan yini da bara kenan almajiran zamanin manzo Allah su ka waɗanga namu in duniya da abin da a cikin takartara wallahi sallahi sai su yi bara rana su ba baran su ba na rashi daina amma annabi ya ce a wadatar da miskinan zamanin shi da roƙo ranar sallah ka a ganin ranar sallah a ga wani kaskantacce cikin tarihin musulmi ko wani manyan sai an kace a bayar da ita saboda kowa ya fito da walwala fuska ta yana walƙiya yana da nagarta yana farin ciki ni ce to waɗannan na zamani manzo Allah na mu namu miskinai mi ka ba su bayana fuska su ta hito da jinsewa da gwada alamun da dai da duniya Allah bai ba su komi ba wannan ya nuna sifar masu bara sifa ce mai muni wadda abin zargi ce a gurin Allah ko sun samu ba su gada sun samu ko an tahi da abin fara'a ba su gada fara'a su kullum suna nan suna gada kowa ya samu su dai Allah abai ba ba wannan sifa ba ta da kyau na biyu cikin tambaya ne adadin da ake basuwa sa'i guda ne ake ba da kowane mai rai sa'i shi ne mudu hudu na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dakka biyu na kasuwa karamar matsayin matsakaiciyar zakka ba ba tiya ba babban na zakka waganan da ake sai da ta shinkawa naira dubu da wani abu ta gero naira ɗari biyar ko ɗari shida to ita ɗin biyu ɗinta su a madadin mutum guda ko kuma a samu mudun nabi ko a samu matsakaicin mutum shi ba zan kalame mai kwarai ba ba jere ba a cika hannayensa tab to hudu ɗin hannayen da shi a madadin cutar da ne guda so hudu din matakaicin mutu kila kama iri na haka ko na san dai ba dogon rigin kuma in Allah so ba a sani cikin yan gajeru kwarai to kira iri na in yi hada hannu ne haka aka cika hannuwan so hudu ana zubewa to shi a kimanin sa'i guda in baka samu sa'i ba baka samu mudunai baka samu iri na ya auna maka hannuwa ne so hudu shi a madadin mutum guda kuma waɗanda ake ba su kuma fakirai ne ake ba ba mabarata ba ɗai fakirai in kana da makwacin da na albashin dubu shidda na albashin dubu shidda fakiri na kuma fakiri yana da mata guda da ɗiya hudu ko da ɗiya biyar aka ba shi dubu shidda wata ina yi da ku su haƙiye da su kaurin ‘yan Allah ya goza yi kaurin masu nama ba a magana nama to in ya auno haƙin dubu biyar suna yi mai wata su ƙarfi mugun mugun faƙiri na mai barar nan ma ya hishi dama dama to ka dubi makwacinka wanda yake irin wanga halayya ba ya roƙa don kamun kai kuma wallahi babu to irin suna aka kuma sai makama a cikin wannan ranar su hito da walwala ya da kowa ya hito da walwala su ma su hito da za abinci in kowa ka aka son su hito a sabbe ne ka ba da shinkawa saboda shi miskini in ya samu ta dafawa ranar ta isai farin ciki duk ya yi watanni bai dafa ta ba wallahi to yau in ka samu sa'in ka hudu ka hada kan mutum hudu ka hada ka kai mai in ya ɗauki biyu ko guda yadda wasu suka ci da ko biyu yadda wa ya bar biyu wallahi zai hito cikin mutane yana ta walwala alhamdulillah saboda ya ci abincin da ya yi watanni bai ci ba nan nan zai walwala shi ne makasudi manzo Allah aznufun fiya wadatar da su cikin wannan yinin kada su waye gari cikin bakin ciki da damuwa don haka rai aka ba yan uwa ba mabaranta dai ba in mabaranta suna cikin rai a basu in ku an kalli akwai wasu makwabta suka yi cincinta a juya ta gare saboda manzo Allah yake laysal miskinu billati taruddu lukumatu wal lukumatu ani walakin al miskina man la yajidu gina yuguni wala yuhadu bihi fa tusaddaqu alayhi wanda an miskini ba shine mai baran nan ba a wanda an miskini shine man laysa lahu ginan baya da baya samu wani wadata da za ta wadatar da shi daga bari matsala wala yi dufar ko ba a hankalta mara shi ne fa yi ta sadaka ne a ba sadaka to wannan shi ya komi matsala in ji manzon Allah don haka a kalli makwarta da ba su da a taimaka musu in Allah ya kaddari Allah ya yalwata kana da ka dan taimaka in ma Allah bai yalwata da faɗi kwarai ba ba da dawa ko gero saboda samu abin tuwon sallah Allah ya taimake mu na amsa tambayar ta akar maka Allah na na eh wata ana bada siyar hadari ana iya bada hadari kai a ai shi ne Allah ya ce da Allah ya ce suratul bakar game da abin ga wa man tadawwa khairan huwa lahu wanda ya dada bisa ga abin da aka azama ya kara ƙarin ne ya zama alkhairi gare shi ba shi buhu wallahi ka kyauta kuma Allah ya gana maka bai baka ladaka cikakka don haka babu layi ga dadi ina fatar mai tambaya ya gani na. a sha Allah da yanayin lokaci za mu takaita kan wannan tambaya na Allah kama jagora sai sanarwi idan Allah kama gobe a sabar za a gabatar tallafi ga marayi bayan kamar tafsiri Allah ka bada ikon Allah idan ka tafsirin mata da sahi za a gabatar tallafi ga marayi insha Allah Allah ka mana jagora sanarwa ta gaba wata buwa Allah ko wani buwa Allah ya ba da sadaka naira dubu biyar ga marayi Allah ka jagora wata mata ta yi ko da hijabai ya guda biyar ga marayi ta nema addu'a kan bukatunta Allah ka bai mana bukatunta sannan wasu wasu ma yi ko son saka du'a addu'a ga dan uwan soja da mai lafiya a masa addu'a Allah ka bashi lafiya za mu takaita nan assalamu alaikum wa rahmatullah imam sai mun addu'a من هذا كان السيد ومن هذا هو من إلى مولى الله عنه وابنا لكما من ونعم وعلى رسوله ومن هذا هو من الحيوة فقام من الحيوة وما بعد أما الذي يقولون عليه من أشهر القدمين إلا من يتعبد الله هذه الأشياء المشاكل من أمانة ولا زال وعلى ذلك